Sashen Hausa na murya Amurka yake muku magana a wannan hantsi akan mitoci da suka hada da tara talatin da 60. a jamhuriyar niger kuma ana iya jin ta tashar mu ta voa africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niyya a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanku da wannan lokaci baba ya kuma ne tare da ibrahim ka almasi garba muke farin cikin sake saduwa da ku da wannan hantsi na ranar laraba 26 ga watan afrilu to ko bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji cewa hukumar inec tana shirin gudanar da aikin rajistar masu zaɓe a faɗin ƙasar najeriya musamman ga matasa da suke cika shekaru goma sha takwas a daidan wannan lokacin a jihar adamawa kuma mutanen madagali ne suke shan bukukuwa na nuna jin daɗin su ga kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci na boko haram a yankin haka kuma muna da wato maimacin shirin ciki da gaskiya da ibrahim alfa ahmad zai gabatar da kuma sharhin wasu da jaridun ƙasar kamaru da muhammad da awal garba zai gabatar da sakonni da kuka aiko mana amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran da alamar tsohon mai baiwa kasar amurka shawara kan tsaro a gwamnatin donald trump ya saba ma dokokin kasa saboda rashin yin cikakken bayani kan biyansa kuɗi da wasu ƙasashen waje suka yi saboda wasu ayyukan da ya yi masu abinda shugabannin kwamitin bincike na majalisar tarayyar amurka suka gaya manema labarai kenan jiya talata wannan cima matsayar bai ɗaya na jam'iyyu wanda ba a saba yi ba wanda aka yi a majalisar ta capitol hill ya zo ne bayan da fadar shugaban amurka ta white house ta ƙi bada kwamitin takardu masu alaka da harkokin michael pink da yi da 'yan ƙasashen waje a matsayinka na tsohon jami'in soja bai kamata ma ka karbi kuɗi daga wurin rasha ko turkiya ko kuma wani ma ba dai kuma ga dukkan alamu abin da yi kenan a cewar shugaban kwamitin bincike jason shafes wanda ɗan republican ne daga utah fadar white house ta mai da martani jiya talata da cewa ita bata sani ba ko tsohon mai baiwa ƙasa shawara kan tsaron ya karya wata doka a harkar da wato harkarsa da wasu da, ƙasashe na karɓan kuɗi da ayyukan da ya musu tashar talabijin din da ta fi girma a afghanistan ta bayyana cewa harin da aka kai a ranar juma'a da ta gabata kan wasu sansanin sojoji da ke lardin bok da ke arewacin ƙasar shine mafi muni cikin duk hare-hare da taliban ta taba kaiwa kuma ya yi sanadin mutuwar sojoji sama da 250 sa'annan ta zargi gwamnati da yin rufa-rufa gwamnatin ta yi ta shan suka saboda kyan bayyana adadin abin da wato waɗannan mutane ko kuma waɗanda abin ya rutsa da su bayan an yi kwanaki da kai wannan harin wanda aka auna ta 250 ta sashinta na sojojin afghanistan na a helikwatar lardin mazar sharif mataimakin shugaban majalisar dattawan afghanistan ya gaya wa majalisar dattawan a ranar lahadi cewa jami'an sojoji sun gaya masa cewa waɗanda suka mutu wajen 131 ne a yayin da kuma 'yan siyasan yankin ke cewar mutane sama da 150 ne suka mutu da farko bisa ga bayanan da aka tattara daga kafafe da dama ya zuwa yanzu an tabbatar da mutuwar sojoji 250 daga larduna goma a cewar kafar labarai ta tolon news a jiya talata tana mai danganta rahoton nata ga abin da ta kira kafafe masu tushe to karfa a shafa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc jiragen yakin turkiya jiya talata sun auna mayakan kungiyar ma'aikata ta kurdawa ta pkk wacce aka haramta da kuma wata muhimmiyar kungiya mai dasawa da kurdawa wacce ke kan iyakar siriya da iraki inda wasu kananan kungiyoyin fafutuka na kurdawa ke ta wato taka muhimmiyar rawa a wata haɗaka marar ƙarfi ta yaƙi da isis a wata takardar da suka fitar da yammacin jiya talata masu sa ido na kungiyar kare haƙƙin ɗan adam a siriya sun ce akalla mutane sha takwas ne suka mutu a harin jirgin saman sannan suka yi gargaɗin cewa da alamar adadin mace-macen ma na iya ƙaruwa da Turkiyya da amurka da tarayyar turai dai sun ayyana pkk a zaman kungiyar 'yan ta'adda wadda ta yi shekaru gommai tana ta gwagwarmayar kwatar 'yanci daga gwamnatin turkiya mai fada a ankara kuma jiya talata sojojin turkiya sun kare faɗaɗɗen hare-haren da suka kai don haka wargaza ƙananan ƙungiyoyin ta'addanci masu yin barazana ga tsaro da haɗin kai da kuma mutuncin ƙasarmu da al'ummarmu sannan kuma a matsayin wani ɓangare na damar da muke da ita ƙarƙashin dokar ƙasa da ƙasa mun kai hare-hare da jirgin sama a cewar wata takardar takaitaccen bayanin sojojin turkiya a daidai lokacin da ake kara zaman ɗarɗar game da batun shirin nukiliya da makamai masu linzami na koriya ta arewa jiya talata sojojin amurka sun fara jigilan wasu na'urorin tarwatsa wa'annan makamai na tat labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Tumadalla Hukumar zaɓe a Najeriya ta INEC tana shirin fara aikin rubuta sunayen masu zaɓe a faɗin ƙasar a cewar wakiliyanmu a Jos Zainab Babaji. Hukumar za ta fara wannan aiki na gama gari ne a ranar Alhamis ɗin gobe. da yake mata ƙarin bayani akan wannan aiki alhaji usman musa wase na hukumar inec ta ƙasa a jihar plateau cewa ya yi tunda akwai wayanda suka cika shekaru sha takwas akwai kuma wayanda suke sun su canza wurare da da suke akwai kuma wayanda suka rasa su. kuma wayannan aiki za mu yi su ne a kowane ofis namu na local government wannan aiki za mu yi shi na tsawon wata uku bayan mun kammala na wata uku za mu buga katuttuka mu raba sannan daga nan za a sake ɗorawa mun yi la'akari da wasu matsaloli da aka samu a baya kuma wannan hukuma da haɗin kan sauran waɗanda suke da ruwa da tsaki a harkokin nan muna haɗa kai domin ganin cewa ba a sake samun aukuwansu ba batun na'urori fa eh alhamdulillah muna da na'urori a kasa wadda za mu yi wa'innan ayyuka to ta yaya za ku tantance waɗanda shekarunsu bai kai ba a nan ne muke bukatan haɗin kan jama'a ya kama. kamata iyaye da sauran 'yan siyasu su ba mu haɗin kai domin ba daidai ba ne a ce mutum bai shekara sha takwas ba a jefa shi cikin harkan siyasa. Wasu da suka halarci taron sun ba hukumar zaben shawarwari kamar haka. Sunana Grace, Grace Jerry. mu shine duk mun san inda ake barin 'yan nakasassu a baya. So in aina za su iya producing ballot paper nasu in braille, kaɗin zabe in braille form inda makafi zai iya taba zai san me ne wani fati ne kuma zai san inda zai sa hannun shi ya yi voting da kanshi kuma kurame an kamata ana sa kamar interpreters wanda za su dinga yi musu signing da hannu honorable mishi sango local government da suke karkara ba na birni ba su jama'a suna da nesa sannan kuma ya tafiya dogon tafiya kuma ya je a ce mishi a ah, injin ya lalace ko kuma ba wuta a generator batirin ya mutu maimakon aisha local government kwata je aisha suna sunana binkur el binkur inec suna kan nasu mu ma muna kokari mu gaya ma mutane ku fita ku je ku karba kati nan domin ba da shi ba ba za a yi zabe ba basaraken gargajiya kuma dagon rai haifan paul taditok ya ce za su ba da goyon baya wajen faɗakar da al'umma su fito don yin rajista ba dalilin da wanda shekaran shi bai kai ba ya je zauna wajen ba abun rana ɗaya ba ne abun da za a ci gaba da yin shi ne kwamandan rundunar tsaro ta Special Tax Force a nan jihar Plateau, Janar Nicholas Rogers ya hori jama'a su gudanar da rajistan ba tare da tada hankali ba. Duk mutane za su yi registration su tabbata su yi abin da ya kamata su yi, kar su ja mana problems a wajen nan. Hukumar zaben ta ce za ta gudanar da rajistan ne daga yanzu har zuwa shekara ta 2019. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Zaɓe na gaba ku daidaita. To madalla a gaida Zainab Babaji. A jihar Adamawa kuwa mutanen karamar hukumar Madagali ne sun shirya shagulgula na yin bukin bayyana farin cikin su ga kawo ƙarshen ayyukan ta'addancin Boko Haram da kuma samun zaman lafiya a yankin wadda ya fara fadawa a hannun Boko Haram ɗin a jihar Adamawa. Wakilinmu Ibrahim Abdulhaziz ya araci taron na bukin da aka yi kuma ya aiko mana da rahoto a kai yana cewa. ci gaba da addu'a yadda za mu samu ƙara zaman lafiya don sai da addu'a babu magana kirishin babu magana vegan babu magana addini musulunci da sauransu addu'a na Allah ne kuma kowane lokaci Allah zai karɓi addu'ar kowa da suke gabatar da jawabansu sarakuna iyayen al'umma da kuma shugabannin addini a yankin su mako yaba ne da rawar da dakarun Najeriya da kuma 'yan sa kai suka taka na ganin an kawar da 'yan Boko Haram daga yankin. Muna godiya ga manyanmu da suka haɗa kai da suka mana wannan bikin saboda murnan samun zaman lafiya a madadin lafiyar gwamnan gaba ɗayanmu. Allah ya kara ba mu lafiya da zaman lafiya a ƙasarmu gaba ɗaya. Tun farko da yake jawabi, shugaban karamar hukumar madagali honorable yusuf muhammad ya ce ko an shirya bikin ne domin nuna farin ciki game da nasarar da aka samu a yanzu yau al'umma madagali kalgoma sun koma gida shi ne ya ka gani ya kamata mu nuna wa duniya mu gode wa shi shugaban kasa muhammadu buhari mu gode wa shi gwamna bindo na adama da haɗin kai da aka yi mana magana tsaro ko kowa koma gida madagal ko zaman lafiya sosai wannan biki na mako zuwa ne yayin da akan samu harin sarika noke a wasu yankunan da aka kwato batun da dan majalisar wakilai mai wakiltar cika da madagal mr adamu kamale ke ma kira da ƙara kaimiyi Mu gode allah farko mu samu har mu taruwa mu raye-raye mu kide-kide a yanzu dai alhamdulillah mutane suna kan komawa abinda za mu iya faɗa illa sai dai mu ce har yanzu dai da shaurara ne a kaba to ya kamata sojojin najeriya su suke karfafa batun tsaro a madagali musamman kauyukan da suke kewaye da sambisa an dai kammala bukukuwan ne cikin koshin lafiya duk da yunkurin da wasu 'yan boko haram suka yi kai hari yunkurin da kodakarun najeriya ma suka tarwatsa ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya a gaida ibrahim abdulaziz yanzu kuma sai a shakata da wannan waka a kan inji dalla a gaida abu kalangu da waka waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma wato karfe uku da minti goma sha hudu kenan na dare a nan birnin washington dc ga shirinmu na gaba Jama'a salamu alaikum. Yau da mu ci gaba da jin bayanin 'ya'yan marigayi Kaila ga Ladiman Kwarko yankin karamar hukumar Gwaram ta jihar Jigawa. Waɗanda tun mahaifinsu yana da rai aka je aka rushe wani sabon gidan da yake ginawa a garin Gwaram. A daidai inda a yanzu aka gina gidan shugaban majalisar karamar hukumar ta Gwaram. Tun daga lokacin da aka rushe wannan gini na mahaifin nasu har zuwa yau ba a biya su diya ba. ba a ma ce musu wani abu ba game da wannan nuna iko da aka yi musu. Lamarin na ya faru tun gwamnatin da ta shuɗe. Yau za mu ci gaba da jin bayanin yadda aka yi aka rushe musu gida da kuma roƙonsu ga gwamna Muhammad Badaro Abubakar. abin da za a ƙara tambaya shine wannan gidan naku da aka rushe kuma wayi gari kuka ce ko da yake kace ma ba a san ma lokacin da aka rushe ba kawai an wayi gari an ga gida a rushe ne kaga watakila za a ɗauka ko wata guguwa aka yi kuma wasu aljanu ne kenan suka rushe gidan to allah da ikon shi dai wannan rusa ɗin da aka yi ba guguwa ce ta yi ba ba kuma aljanu ne suka yi ba mutane ne masu hankali da ƙoshin lafiya suka je suka sa aka rushe masu san ransu wadda da aka rushe wallahi nake ga maka babu wadda aka nema a cikin iyalan marigayi alhaji kai ma kurko kawai dai mun ga guri a a rushe mu da ƙarshe ma zargin da muke ma lokacin ko saboda ba ma tare da gwamnati ne aka yi mana wannan kabilancin aka rushe guri aka zo ko kusa kwaya ɗaya ba mu ɗauka ba ballantana kwano ba mu san kuma ya aka yi da shi ba har yau har gobe a cikin halin da ake ciki bayan zuwan wannan gwamna ne ma shine kamar yadda na gaya maka a baya aka yi kokarin cewar ya bada umarni suka zo daga ministry for local government muka zauna wannan gida naku da aka rushe da wasu watakila filaye na wasu da aka yi amfani da su menene yanzu a daidai wannan wajen ake gina yanzu a daidai wannan gidan abin da yake gurin nan shine a gidan tiyama gidan shugaban karamar hukumar gwaram wadda aka gina a kowace karamar hukuma a jigawa a lokacin wacce gwamnati shine a gina an gama komai kawai daga gaban shi ne ba karisa aiki ba wajen fakin din motoci shine kawai ba karisa ba amma gidan nan shi tiya makantoma ne yanzu ma yana shiga da sauran baki ana shiga an gama gini an yi komai tun tsawon shekara biyu aka gama ginin waye shugaban karamar hukumar gwaram lokacin da aka rushe wannan gidan a lokacin da abin ya faru shugaban karamar hukumar gwaram shine bala silikila bayan ya sauka hannafi yakubu ya zo ya hau wadda kowanne daga cikinsu babu wadda ba mu shi ba akan babu wadda mu shi ba akan wannan haƙƙi namu yanzu me kuke so ku gani yanzu abin da muke bukata ga wannan gwamnati mai albarka kamar yadda nake ta kiranta mai albarka ne saboda gwamnati ce karkashin adalan mutane shi gwamnati mai girma gwamnan jihar jigawa alhaji badar abubakar muna kira gare shi da ya duba allah a taimaka wannan haki na marayu a taimaka a fito da shi a ba mu hakkinmu kamar yadda al'amari al'amara suka nuna tunda jiha ce wato take daukar Eh, tunda abu ne na karamar hukuma ya kamata akwai haɗin kai kenan tsakanin jiha da karamar hukuma wajen gudanar da wannan gini ko kuma wannan rushe gida da amfani da filayen da aka yi to mu asali dai tunda da karamar hukuma da ita ce wannan abu ita muka sani amma tunda ita ma tana da na gaba saboda haka shi yasa muke kira daga sama din da cewar a taimaka ta taka rawar gani wajen cewar karamar hukuma ta bamu hakkinmu yasin wannan gida da aka rushe da kuma girman filin nawa kuka yi misali inda a ce kun nemi ko wani dillali ko wani mai safiyo na filaye kuna ga zai kai kamar nawa a kudin najeriya to akalla a wannan lokacin abin da muka kashe ya haura miliyan biyu a iya wannan gini tun daga lokacin da aka sai fili aka fara zuba foundation da komai har aka je wannan matakin ya kai miliyan biyu amma a takaicen nan abin da aka rubuta za a bamu shine miliyan ɗaya da dubu da ashirin da ɗari tara da saba'in da shi ne mu abin da aka yi kiyasin ne namu na shi iyalan marigayi alhaji kai lagaladi makwarko ne abin da muka yi asi shi yasa na gaya maka a baya kusan ma mu kawai sai dai a rage mana asara amma ba wai an ba mu mu bane ya nuna babu wani notice da aka bayar ko sanarwa cewa za a yi rushe-rushe kawai a takaice dai kawai kun tabbatar kawai tashi kuka yi kuka gaba gida dai ya kwanta kwarai da gaske babu notice babu komai kamar yadda na gaya maka a baya mun wayi gari ba zan taɓa mancewa ba ranar juma'a wallahi aka muka wayi gari kawai gidan na an rushe shi kuma kafin a yi sallan juma'a a taso ko kwayar bulo babu babu kofofi ballantana kwano ko kusa mu kuma ko babu abin da muka dauka wannan a cikin wayannan kayayyaki waɗannan kuɗaɗe dai kuke bukata dai a baku yanzu tunda da ya riga an yi gini a wajen magana ta gaskiya haka magana ka take wayannan haki wannan haki namu muke bukata gwamnati da ta duba Allah ta duba nauyin hakkin marayu ta fito mana da wannan hakki namu Mm, don wani lokaci irin wannan in ya faru akan sauya wa mutane wasu filaye idan gwamnati tana bukata ta yi aiki da wasu filaye na mutane masu takarda mai sahihanci takan ce to za ta kaurar da su ta basu wasu sabbin filaye na'am to wannan magana da kai mun ji ta ya fi kirge akan cewar za a fara yanka mana filaye kafin a biya mu kuɗi zirga-zirgan da na yi daga kwarko zuwa karamar hukumar gwaram ban san iyakansa ba duk ba don komai ba akan cewar wai za a fara yanka mana filaye kafin a biya mu kuɗin mu a takaice yanzu babu filin da aka yanka mana babu kuma wancan kuɗi na abin da muke tunanin za a ba mu ba ɗaya daga cikin wa'annan abubuwa guda biyu na san irin gari su sahara su kila da gwaram duka garuruwa ne da in kana bin ma wannan babban titi da ya taso daga kano za ka bi ka gani shin wannan gari na ku na kwarkon a daidai ina yake daga cikin garin gwaram so wannan gari namu na kwarko idan kana tafiya misali hanyar gombe hanyar basirka kenan kana dan barin garin gwaran tsohuwa kaɗan kafin ka karisa sabuwar sakatariya akwai wani titin da ya bi hannunka na dama to kana dan shiga titin kaɗan ga wannan gida na da wani gari da ake cewa kafin madaki to ba, hanyar kafin madaki ba ne hanyar kafin madaki hanya ce hanyar babaltu nan shi wannan gari namu na kurku kana bin wannan hanya ta hannunka na dama da kawo ci tsohuwar gwaram kaɗan ga titi nan yi hannunka na dama ya shiga kudu wannan titin shi zai kai ka har kwarko Mhm. gundumar fagam kenan kuma a cikin karamar hukumar gwaram din ne duka garin a cikin karamar hukumar gwaram garin yake yanzu ya nuna gidanku da yana nan a wannan kwarkwade yanzu ainihin gidanmu mahaifar mu shine yana nan a nan wannan gari na kwarko hmm. a ƙarshe gaba ɗaya wace kalma ce ta ƙarshe ita karamar hukumar gwaram ta faɗa muku da asalin halin da ake ciki don watakila yin abu ya ja zare irin wannan ƙarshe sai ya kai ga har kotu na to magana ta gaskiya mu bamu da karfin da zamu ja da gwamnati har zuwa kotu mun ta kokari dai tun a baya mu bi hanyoyin da muke ganin ya kamata mu bi domin hakkin ya fito kuma tabbas wannan kai da kawa da muka rinka domin hakin ya fito yana zuwa kunnen wa'anda ya kamata ya je musamman na ƙasa ƙasa kamar ministry for local government da sauran masu wadda abin ya shafa kamar haka yana zuwa kunnen su sun sani amma magana dai kullum magana ita ce mu ƙara haƙuri last ruwa na na ƙarshe da na yi ofishin shi deputy director makemakin director na ministry for local government a yanzu da nake maka magana nan ya fi wata biyar rabona da shi ba waya ban kuma je office ɗinsa ba saboda da a baya ina zuwa shi nake zuwa na tuna masa abinda kullum ake faɗa mu yi haƙuri mu yi haƙuri so idan ni na gane yaren da suke min na haka to fa sauran kanne na ko yara da sauran wadda hake ya shafa su bai zama lallai su idan na je na gaya musu na karanta musu wannan karatun su su gane ba idan hanni na gane so magana ta gaskiya muna kira ga gwamnati da babbar murya da cewar ta taimaka wannan haƙƙi namu ya fito mhm. eh, da ke a ƙarshe gaba ɗaya ina labarin sauran masu filaye a wannan a gefen filin su wanda su ma abun ya shafa kuna da labarin so sun samu wata jiya. to magana ta gaskiya ba su samu wata jiya ba saboda duk yawancin waɗanda wannan dai abin ya shafa muna tare da su muna tuntuɓa juna tsakanina da su saboda namu ne abin ya fi shafa saboda haka suna tunanin mutun da namu babban abu ne sai mun fi samun hakkin mu kafin su su samu ko kuma dai sanadiyar namu za su samu nasu suna tuntuɓa ta amma magana da nake ga musu dai su din masu ƙara haƙuri kamar yadda idan na je ga mu Mun gode kwarai da gaske. To ni ma na gode Allah Ubangiji ya taimake mu gaba ɗaya Allah kuma ya sa wannan koke namu ya je kunnan wanda ya kamata ya je Allah ya Ubangiji ya bada ikon a mu wannan haƙƙi namu Allah kuma ya sanya wannan gidan rediyo mai albarka alkhairinsa da kuma taimakon duk da ya kamata ya samu daga gurin Allah ta'ala ina masa wannan fata assalamu alaikum nagode Mikaila Kwarko kenan. Masu sauraro za mu tuntuɓi gwamnan na jihar Jigawa domin jin abin da zai ce ko kuma zai game da wannan kuka. Idan muka samo bayani za ku ji cikin wannan shirin namu, ma'ana za mu ci gaba da bibiyar wannan batun. Yanzu a madadin Nasiru Adamu El Hikaya, Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya. a gaida ibrahim alfa ahmad da tawagarsa yanzu kuma ga sharhin wasu jaridun kasar kamaru daga muhammad awal karba Za mu fara shirin jaridun namu ne da jaridan Du Sahel ta arewacin kasar jamhuriyar Kamaru. An da tarwato mana cewar kotun sojoji na kasar ta Kamaru ta yankewa dan jaridan shashin Hausa na tashan RFI wanda yake wakiltar su a arewacin kasar ta Kamaru Ahmed Abba hukuncin shekaru goma a gidan yari bayan ya kwashe sama da shekaru biyu ana yi masa binciken gwagwab sannan sun same shi ne da laifin hada baki da abokan gaba da kuma rashin baiwa hukumomin tsaro labarai na sirri akan maharan Boko Haram. Ahmed Abba an haife shi ne a garin Marwa. Sai kuma jaridan Integration cewa ta yi ministan kasafin kuɗi na ƙasar jamhuriyar Kamaru kuma na hannun daman Mustabiya Felix Samba an gano cewar ya gina wani makekin gida wanda babu irinsa a kasashen nahiyar Afirka ta tsakiya. Ya gina gidan ne a wani anguwa a bayan garin birnin Yawunde wanda yanzu haka wannan al'amari dai shine ɗauki hankalin jaridu da mujallun ƙasar ta jamhuriyar Kamaru domin ana ganin cewa kudin gwamnati gwamnati ne ya kuma ya gina wannan gida nasa amma har yanzu shugaba biya bai ce komai ba sai kuma jaridan lometayo ita kuma ta roto mana cewar gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru za ta kashe kudade har miliyar ɗari da goma sha uku na sefan kuɗi na jamhuriyar kamaru domin gina wani hanya na garin baminda zuwa garin babajun jaridan the post kuma ta labarta mana cewar shugaba paul biya ya jagoranci wani bikin yaye jandarmomi guda da da saba'in shida. a babban makarantar horas da dakarun tsaron ƙasar ta jamhuriyar kamaru da ke birnin yawunde jaridan informaten kuma cewa ta yi waɗansu kanal-kanal guda biyu 'yan ɓangaren 'yan awaren ingilishi sun dankara manyan malaman cocin birnin baminda da kuma garin boya a gaban kotun ƙasar da ke yawunde domin cewa su ne suka sanya ɓangarorin 'yan awaren ingilishin har yanzu suke ta ci gaba da boransu kuma sun ce har yanzu 'ya'yansu ba sa karatun zamani za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan anadol an da ita ma kuma ta fayyace mana cewar majallar Jean Afrique ta sanya shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru Folbiya a gaba da caccaka wajen irin bakin mulkin da yake yi a ƙasarsa ta jamhuriyar Kamaru. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana. Salamu alaikum ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amerika. Ni ne Usman mai cajin handset kare shanu Olodo Ogun State Najeriya. Ina son in bada ra'ayina game da zargin da ake wa mai martaba sarkin Kano Alhaji Lamido Sanusi. Waɗansu suna cewa wai yana kwashe kuɗin fada ko kuma yana almubazzaranci da ita. To mu ɗan Najeriya idan ba mu manta ba a lokacin da Lamido Sanusi yake shugabanci a Central Banking a lokacin mulkin jonathan ai kwana da waɗansu kuɗi inda ya nuna rashin amincewarsa har ya bayyanar da abin a dalilin haka yasa an ka fitar da shi daga aiki an ka tsaye da shi an ka fitar da shi to idan shi mai goyon bayan kwashe kuɗin al'umma ne ai tun lokacin ne zai ba da goyon baya to bai ba da goyon baya ba a lokacin da yake shugabancin cibiyar kuɗin najeriya wato central banki a nan gida gidansa a kano fadar sarki a gidansa zai yi wannan abun saboda haka ina ga kira ga sarkin kano mai martaba sarkin kano shi yi hankuri saboda shi shugaban al'umma ne ko mu talakawa muna da makiya balle shi da a sarki saboda haka shi yi hankuri shi yi hankuri allah ya ba mu sa'a ya aza mu kan makiya salamu alaikum assalamu alaikum mai magana malam malam mai zanen hula gwallo a ina kira da masoya buhari original ba hoto kwabi ba mu dagewa da shugaba buhari da addu'a da kuma wannan kasa ta mu shi shugaba buhari duk abin da yake fa ba dan kansa yake ba yana yi ne domin talakawan kasar nan kuma ci gaban wannan kasa ta mu na haka mu dage da addu'a yanda su muke suke da niyyar kirki a kansa to mu dage da addu'a Allah karya mana lagon su eh, mai kuta lafiya mai magana malam malam mai zanen hula Salamu alaikum mai magana alfa daga jada. don allah don annabi muna tambaya gwamnatin tarayya kamar janar muhammadu buhari dukan gwamnoni nan kan baya tura musu subvention kowane wata ne kashi nan mu yanzu nan wata hudu a jere gwamnati bata ba mu komai ba don allah don annabi shugaban kasa a sa hannu gwamnatin adamawa yanzu a jere mu ma'aikatan local government health education wata hudu a jere ba yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. a takaice da alamar tsohon mai baiwa ƙasar Amurka shawara kan tsaro a gwamnatin Donald Trump ya saba ma dokokin ƙasa saboda rashin yin cikakken bayani kan biyan sa kuɗi da wasu ƙasashen waje suka yi saboda wasu ayyukan da ya masu abinda shugabannin kwamitin bincike na majalisar tarayyar amurka suka gaya manema labarai kenan jiya talata to duka duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirye mu na wannan hantsi sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan mu za su shigo da sauran shirye-shiryen namu yanzu a madadin kowa da kowa a sashen hausa da muryar amurka musamman ma ibrahim ka almasi garba da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da kuma wanda ya shirya kuma ya bada umarni wato solomon abu da kuma injiniyan mu na wannan safiyan wato da ake kira charles hall kenan baba ya kuma ne ke sallama da ku daga nan birnin washington dc a huta lafiya